Eh, jama'a mun gode wa allah da ya kai mu muka yi zaɓe na ƙarshe muka kare lafiya akwai labarai da suke zuwa daga wasu manyan mutane wanda lalle ba za su yi faɗi magana wanda ba haka take ba sun ce zaɓen da aka yi na gwamnoni na yau ɗin nan gashi an gama lafiya amma ana so a murɗe a soke waɗansu zaɓe don a gabatar da wanda yake da baya a gabatar da shi gashi an soke wai zaɓen tafa ana shirin a soke wasu zaɓe don wani wanda yake baya ya koma gaba to ina gaya wa musamman kwamishinan polis musamman kwamishinan zaɓe rayukan jama'a fa suna hannunku ku kiyaye su kar ku jefa su cikin tashin hankali da zubar da jini saboda biyan bukatan mutum ɗaya amana ce allah ya ba ku ya ɗora ku akan wannan ayyuka ku tafi ku bar zaɓe ya tafi yadda yake ba soke wani don wani ya samu wucewa a dubi jinin mutane a dubi ta da hankali in an ta da hankali a wani wuri a san inda zai tsaya ba kuma in an yi haka ku ne a Allah tsora muku wannan nauyi ku ne za ku ɗauki wannan nauyi kuma da kwamishinan polis da kwamishinan zaɓe ku bar zaɓe ya tafi kamar yadda yake kar a rika soke waɗansu zaɓe don wani wanda yake baya ya koma gaba mutum ba zai kawo tashin hankali da fitina a ƙasarsa a kan wurin da aka ba shi amanar rayukan mutane da jinin mutane da dukiyar mutane da mutuncin mutane da addininsu da zaman lafiyansu yana hannunku sai kuka jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya da gangan to in fa yau yaɗu duk jinin da aka zubar yana kanku saboda haka nake fata za su ku amfani da korewarku. kwamishina na polis dole ƙwararren mutum ake ɗauka wanda ya san darajar rayukan mutane ya san darajar jinin mutane da mutuncin mutane sannan ya kai matsayin kwamishinan police haka kuma kwamishinan zaɓe mutum ne wanda yake ya kore yana da hankali yana da sanin darajar jinin ɗan adam da dukiyar ɗan adam da mutuncin ɗan adam don allah ina roƙonku ku zaɓen nan ya tafi kamar yadda yake tafiya kar a soke wannan a soke wancan don wani na baya koma gaba mutum ba zai halakar da rayukan jama'a don biyan bukatan rai ɗaya ba muna fata abin da duk aka shirya irin wannan don allah don annabi a kwantar da shi a bar zaben ya kare kamar yadda ya soma lafiya ya kare lafiya amma fa an soke wani zaɓe da wani zaɓe da wani zaɓe don wani mutum na baya ya koma gaba to ko kuɗi nawa ne aka kashe aka yi wannan to jinin mutanen da zai zuba allah kaɗai ya san iyakan alhakin da za ku ɗauka ku da allah ya ɗora muku wannan nauyi kuma in an tada fitina a bauchi ba san inda za ta kare ba don saboda jami'iyoyin sun haɗa kasa ne gabaki da kowa aka taba sai ya ji kaman dan uwansa aka taba in an taba dan uwansa kamar shi aka taba don Allah don annabi kullum muna roƙon Allah Allah sa zauna lafiya ko kuma kar ku kawo tashin hankali da gangan saboda a soke zaben waɗansu mutane don a mai da wani wanda yake baya koma gaba don biyan bukatar rai ɗaya kar halakar da rayuka da yawa Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana rayukan mu Allah ya kiyaye mana jinin mu Allah ya kiyaye mana dukiyar mu Allah ya kiyaye mana mu. Allah ya kiyaye mana mu. Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam na fatan masu girma commissioner police masu girma commissioner zaɓe su ne manya a cikin wannan harka <coughs> za su dubi magana da na faɗan nan magana ce wadda take ba abin da addini yake kiyayewa da hukumar duniya take kiyayewa kamar ran ɗan adam da jininsa kamun a tambayi addininsa sai an kiyaye ransa da jininsa kamun a tambayi addininsa da dukiyarsa da mutuncinsa wanda haka muna roƙonku masu girma ku yi amfani da ilimin da allah ya baku da nauyin da allah ya ɗora muku duk hanyar da za a buɗe ta kawo fitinan tashin hankali don allah kar ku buɗe ta da kanku ba zai zama ku ne dalilin zubar da jinin waɗansu mutane don biyan bukatan mutum ɗaya ba allah kiyaye mu allah taimake mu allah ya ba mu lafiya Allah gyara aikinku don ayyukan mutane su zauna lafiya. Allah kiya mana kasar mu, Allah sa mu zauna lafiya.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 da dukiyoyinsu da mutuncinsu da rayukan dan adam da jinin dan adam da mutuncinsa da zaman lafiyarsa Allah ya sa mu zauna lafiya da ke mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih والخاتم لما سبق ناصر الهدي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام